inda muke karatun tafsirin alkur'ani mai girma a kowane yini cikin yinikun watan ramadan yau alhamis sha uku ga watan ramadan shekara ta dubu ɗaya da arba'in da shida bayan girman zuwa allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina muna nan cikin turatu sad jiya mun tsaya aya ta ashirin da ɗaya ta ashirin muna cikin kisa annabi dawud yau za آية عشرين دقايا وهل أتاك من ɗaya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء sosai jiya mun fara karatu a cikin wannan kista ta annabi dawud kuma cikin abin da muka fahimta cewa annabi dawud annabi ne manzon allah ku mai girma inda allah wasu abdana dawud da zal'aidi innahu awwa allah ce zal'aidi ma'abuce karfi innahu awwab mai yawan koma ma allah ne Allah ya ambace shi da siffofi jiya mun yi ta faɗi wasu a cikin suratul al'am ومن ذريته داود وسليمان بايع الله يا جماعة شن قرشي تيتش أولئك الذين هدى الله فبهدهم مقتدر الله يتشي مع النبي صلى الله عليه وسلم يقول دا النبي داود من كرنتو أشكل سورة السبع cikin ƙarfi da Allah ya bashi wa alanna lahul hadid da siffofi na kwarai da aka ta ambato game da shi ne muke fahimta a wannan kristoshin cewa annabi dawuda mai girma ne manzon allah ne mai girma ne mai ɗaukaka ne inda allah a ahalin kitabi an ta samun saɓanin haka don shi yau waɗanda ba musulman musamman krista su wani annabi da suke faɗi da izgili kama annabi dawuda ta kowane su bayan ganin shi ma kai ne ya fi annabi dawuda saboda yadda aka siffanta shi da wasu kiskoshi da ba su dace ba wanda ke har yau masu wa'azin yau na addini kiristoci suna faɗin irin haka nan ana faɗin kakka zama irin dawuda kakka zama irin dawuda cewa ya yi wasu abubuwa da ba su dace ba wa'ina abubuwan gaba ɗaya babu wanda ya inganta mu a shari'a mu Ƙur'ani bai faɗi ɗaya daga cikinsu ba hadisi ingantacce bai faɗi ɗaya daga cikinsu ba amma an faɗi wasu su cikin kistoshi da aka rawaito daga banu isra'ila Za ka wa'annan abubuwan da ake suka annabi dawuda da su ma'abuta wancan addini suke suka annabi dawuda akwai su cikin wasu littattafan tasirin mu mutanen da ba su tantancewa suna suna karanta irin waɗancan sai dai mu da yake muna da tarbiyyar da ba za ka ji wani mu ya soki annabi ba amma da kuso ne waɗanda bai kamata a jingina ma annabi dawuda ba Ibn kasir kuma ana ambatar waɗannan kuso na kasan waɗanda ayoyin da za mu tashi don shi ibnu kasir alhafiz Ibn kasir rahmatullahi alaihi yace ce kada zakara al-mufassiruna na hahuna mallaman tafsiri anan sun fahimci sun ambaci qissatan wata isa. A ma'khudun min min al-isra'iliyat mafi yawan kistoshin an ɗauko su ne daga labarun isra'iliyat an ce shi shine labarin da aka samu ahalin kitabi suka suwa yanzu ahalin kitabi musa ahalin kitabi ko yanzu wannan ɗalibin ilmi ya karar kamar isra'iliyar ya kuma hukuncin isra'iliyar amma da mun yi bayani ya fito fili hata wanda ba wanda ba ɗalibin ilmi ya fahimta ba ahalin kitabi su ne yahudawa da nasara su aka ba littafi kafin a ba wa musulmi littafi kafin a ba wannan al'ummar littafi annabi sallallahu ya iski yahudawa da yawa a madina cikin ya tashi a madina cikin ya zauna a madina da su ya yaki a madina da su ya suhu a madina to wa'annan a yahudawan larabawa ne ko kuma sun zama larabawa sun yi shekara wajen 400 a madina za ka iyaye da kakanni za ka suma 'yan gari ne don haka sai su dinga ba musulmi labari waɗanda suka musulunta cikinsu hatta waɗanda ba su musulunta ba in an saukar da aya tun daga ƙwar'ani da attaura da injila duk wahayi ne daga allah kuma dukkanin shi labarin wasu annabawa ya kabai don haka idan ƙwar'ani ya ba da labarin wani annabi sai su su ce a ai ga da ƙasar take an yi bastin ta an da ɗaka a cikin mu ai kun jiyar da lamarin yake kaza da kaza da kaza da kaza ne ina fata mun fahimta ko to wannan labarin da suka an kowa shi ake mun isra'iliya akwai wahab bin munabbih yana ba da wannan labari domin wahab bin munabbe malami ne cikin ahlul kitabi yan musulunta ya dawo musulmi sai kasance cewa ina karanta qur'ani an kawo aya kaza sai ce lalle kaza ne don cikin littafan mu kun ji yadda aka faɗe su wani suna da ba a faɗi ba sai a ce ai suna ne kaza nan aka samu irin su azara'ilu mala'ikin mutuwa a cikin qur'ani ko hadisan manzo Allah babu babu azara'ilu gaba daya abinda yake malakul mauti haka ake cewa mala'ikin mutuwa to amma can cikin littattafin su ashe suna ne azra'il sai sai izra'il a ta zike azra'il sunan mala'ikan mutuwa sai shigo akwai abubuwa da yawa waɗanda da gare su aka anso su saboda me saboda a cikin littattafin su ga yadda aka faɗi to yanzu a matsayin musulmi waɗannan labaran da aka ɗaukowa gare sun kasu kashi uku sun kasu kashi nawa kashi uku kashi da farko shine wanda ya daidai da abin da a cikin littafin Allah ko sunna Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya faɗi mala'ika jibril yana saukowa da wahayi cikin littafin su an faɗi mala'ika jibril yana saukowa da wahayi Allah ya ambaci kisa annabi Adamu da fidda shi aljanna cikin littafin su Genesis an faɗi cikin annabi Adamu da fidda shi cikin aljanna Allah ya faɗi kaza kuma cikin littafin su an faɗi kaza to wannan ana gaskatawa ɗan bisa ɗaya abu na biyu abin da ya ƙaryata abin da aka faɗi Qur'ani ya faɗi abu kaza zahirin ƙwar'ani na nuna annabi ismaila ne aka umarci annabi ibrahim ya yanke littafin ya ce annabi ishaƙa ne ya ce a nan kai ya saba za ka kashi na biyu kashin da ya saba kashi na farko kashin da ya yi daidai ana ansa kashi na biyu kashin da ya saba shi kuma ba a ansa kashi na uku kashin da bamu sani ba haka ne ko ba haka ba ne cewa hadila da ƙabila a sunan ɗaya annabi adam guda biyu duk daga yasu aka samu watlu alaihim naba abnai adama haka qur'ani ya ambace su sunan cikin qur'ani iyan annabi adamu guda biyu su kuma suna su suka ci an faɗi sunan su sunan su habila da qabila ai wannan mala'ika an faɗi suna ne suna ne azra'ilu wannan an faɗi suna ne to duk abinda littafin mu bai gaskata ba bai karyata ba tawakkufi akai ba a ƙaryatawa sarkana iya kare kawai don gaskiya ne inda wahayi ne aka yi musu kana iya gaskatawa ya yana cikin abinda suka canza zuwa ka, yanzu yadda ake ɗaukar kisoshin da ake samu daga Isra'iliya sun malaman tafsiri ko malaman mutum suka ce isra'iliyat su nihin labarai da wahab bin munabbe ko abdullahi bin salam ko wasu cikin fata wanda ba su musulunta ba in sun ji an karanta qur'ani ya ce kaza su ce eh lalle kun ma ce da kisa take cikin littafan mu sunan wannan hazila sunan wannan sunan wannan kaza sunan wannan kaza sunan abu kaza da kaza to in ya yi daidai cikin littafin mu sai a ansa ce eh ma ma an ka faɗi cikin littafin mu in ya saba sai a aji a ce wannan ba gaskiya bane ya saba in bai saba ba kuma ba a ambatai ba sai a ce wallahu a'lam shine annabi sun sai ce hadithu an bani isra'ila wala haraj annabi yace ku saurare shi suna ba ku labari babu ne haka annabi yace hadithu an bani isra'ila wala haraj mafi yawa akwai wanda ke an sa da gare su kamar abdullahi bin abbas da yawa ya zanna tare da su kuma suna ba shi labari da ka'abul ahbar da wahab bin munabbi da ka'abul ahbar da abdullahi bin salam da wasu su hatta wanda ba su musulunta ba sai su ce ga yadda aka yi kaza da kaza da kaza su ne isra'iliya to a isra'iliya an rawaito kistoshi masu sukan lamari ga annabi dawud alaihi salam masu sukan lamari kuma kistoshin nan suna fasara wa'annan ayoyin ne da za mu karantawa don kafin mu karanta ne muku wannan shimfiɗa domin ku san abin da ya sa yau kristoci na yau suke yawa suka annabi dawuda har wani yana cewa ni ba zan zama irin annabi dawuda ba cikin su wani yana cewa ko za ka zama irin annabi dawuda ana siffanta shi da son mata da yawa ake siffanta shi cewa ya yi kaza ya anshi matan wani ya yi kaza na kaza ya yi kaza na kaza shi ne kasir ke faɗi nan to malaman tafsiri sun an su waɗannan sai suka sa cikin littafansu shi ne ibn kasir sai ke zakarar mufassiruna hauna sifatan mallaman tafsiri suna faɗin wata kissa a waɗannan ayoyin da za mu tashi yau aksaruha ma'khudun min al-isra'iliyat mafi yawan waɗannan kissoshi a so su ne daga waɗannan labarai na isra'iliyat wa lam yathbut fiha an al-ma'sum hadithun yajibu ittiba'ahu babu wani hadisi da yake wajaba a ji shi wanda ya zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam daga ma'sumi shine annabi game da wannan kissoshin ko da ka ji su yace walakin rawahu abi hatim huna hadithan sai dai ina abi hakim shi ya rawaito hadisi zuwa ga annabi game da wannan la yasihu sanaduhu amma shi ma isnadi ne bai inganta ba li'annahu min riwayati yazid min riwayati yazid raqashi domin riwaya ta yazid raqashi an anas wanda ya rawaito daga anas tabi'i ne wa yazidu wa in kana min as-salihin shi kuma yazidu ko da yake cikin mutanen kirki lakinnahu da'iqul hadith inda al-imma sai hadisi ne da'ifi ne inda mallamai kuma kafin akai ga yazidu ma akwai abla ibn lahi a cikin isnadin fal aula an yaktasira an yuktasara ala ala mujarrad tilawa abin da ya fi shi ne a takaici daga abin da tilawa ayat take nunawa yanzu mun karanta wannan ayat zahirin abin da take nunawa mu takaici a nan وأن يراجع وأن يرجع علمها إلى الله عز وجل أما إذا علم زواج الله عز وجل فإن القرآن حق القرآن جسياني وما تضمن فهو حق أيضا duk abin da ƙwar'ani ya ƙunsa abin da aka fahimta cikin wannan kistoshin to shi ma gaskiya ne yanzu cewa yake kisa da za mu karanta yau mu fahimce ta yadda take haka nan amma an yi ta sassara ta da bayan da take ba saboda mai saboda abin da aka ɗauko daga banu isra'il shek muhammad aminu shankitse almaliki as-salafi al-jukani shi abin da kita cikin abuwa bayan ya ce wa'alam anna ma yadkuruhu kasirun min al-mufassirina ka san abin da da yawa daga cikin malaman tafsiri ke ambata fi tafsiri hadhihi al-ayat karima da tafsirin wannan ayat mai girma wannan ayat da zamu shiga mimma la yaliqu bi mansibi Dawud alayhi wa ala nabiyina salatu wa salam abu ne wanda tabbe cincinci matsayin annabi Dawud da matsayin annabi Musa sallallahu alaihi wasallam wata kisoshin nan sam ya kamata a jingina su ga wani annabi ba kullum hura ila isra'ila isra'iliyat kuma dukkan yana kuma ga isra'iliyat so ne wanda aka bai a madina kamar tatsuniyoyi ne da aka bai daga littattafan banin isra'ila fala fiqata bihi babu fika babu tabbaci gare shi ba a yarda da irin waɗannan wala mu'awwala alaihi ba a tawili gare shi wa ma ja'a minhu marfu'an abin da ya zo marfu'i zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam ila annabi sallallahu alaihi wasallam la yasuqu minhu shay'un babu abin da yake inganta da gare shi kun ga ban kissa ta banu isra'ila ta ce mai isra'iliya babu ci a karanta ma mutane su amma wannan kisoshin saboda akwai cin zarafi da annabin Allah annabi da ba za mu karanta su ba don shi cikin tafsirin da suka fi ko wani inganta an tambayi Sheikh Fauzar. aka ce mai ina son tafsiri ingantacce yace tafsirai ingantattu su ne tafsirin ibn kafe da tafsirin bagawi wannan su ne tafsirai na ahalus sunna alaman hajjin ahalus sunna ingantattu duk tafsiran da ba waɗannan ba ba haka wannan magana ba haka bace duk wanda ba nan ba cikin tafsirin da muke da su wanda suka shahara in ba irin su azwaqul bayan ba so tafsirin da ba nan ba musamman na can magabata wanda suka tafi to akwai isra'iliyat amma ibnu taymiya rahmatullahi alaihi ya ce ya karanta tafsiri dari ingantacce yau ya ce kawo tafsiri dari ba za ka aika kawo da ingantacce da wanda ba ingantacce wani kowa da kowa amma ya ce shi ya karanta tafsiri dari kuma duk ingantattu dai ya ce ya karanta tafsiri da suka inganta guda ɗari yanzu sai da ya rasu ibn taymiya sannan aka rubuta wannan tafsiri na ibn kasir ko da ya rasu ibn kasir ya halarci jana'iza ta yana ɗan shekara goma sha biyu amma ya halarci jana'izar ya ruwaito cikin albidaya wani haya ruwaitowa wanda ya gani wanda ka baga rai aka yi ce wani ya zo wani mallan wani ya fara zuwa sannan mallan wani ya zo mallan wani ya zama ne gida ne aka tsammanin ba zai zo jana'izar ba saboda matsalar da yake da shi da ibn taymiya daga baya kuma sai ya fito domin yana gudu ya dauki jana'izar ibn taymiya a auka gida ne irin majiyanan su auka ga wanda ke faɗa da maza an dauki jana'iza sai wani ya fito wani ya fito aka shigo gidan wani aka cika gidan wani aka yi gidan wani yana ɗan shekara goma sha biyu a ibn taymiya ya rasu ya je ya ga ibn taymiya ya ga gawa sai ya taba gawa sai to amma in shekara goma sha biyu bai san rubuta tafsiri ba za ko da ibn taymiya ya rasu ba a rubuta wannan tafsirin ba da shi shek kan zan ke shi ne tafsirin ga da shi tafsirin ba tafsirin bagawi amma ina tafsirin ibn kasir yake da fa'ida tafsiri ne da yake akan aqida ahlus sunnati wal jamaa shi ma yana kawo isra'iliyat wannan takakin ma na isra'iliya ya kasu kashi uku mafi yawa na ɗauko da farkon tafsiri ne a muqaddimar tafsiri ne ya faɗi wannan kashi kashin na haka yana kawo isra'iliya amma kuma yana ta hari yana kirdado wajen kawo isra'iliya da suka inganta don haka dai hasil abin da nake so in faɗi a wannan kissa da zamu karanta yau yadda Qur'ani ya faɗe ta haka Ibn Kathir ce, haka zamu fahimta ta a zahirinta magana ba haka take ba ai ga asalin kissan ne Qur'ani kinaya yayi to cikin wannan kistoshin sai Muhammad Amir Shafi ya ce akwai cin zarafi ga Annabi Dawuda abubuwa ne wanda ake wani wanda ba su cincinci matsayin Annabi Dawuda ba mu duk Qur'ani Annabi Dawuda Allah ya bonai ya kai aka yi na Dawuda wa Sulaimana minna ilma mun ba annabi dawud da annabi suleiman ilmi allah ya ba su kai yake yi ya ce an ba su ilmi an ba su hikima ya ce awwa inda hu awwa mai dalwan dawo ma allah ne za abin da ya samu na za mu ji mun fahimtar da zamu mu yi daga cikinsa su kuma kawo waɗancan ah, tafafi suna da irin wannan fahimtar da suke ta zahiri da kuma suna da fahimtar asali da kisa ke tafiya Allah ya ce wa hal ataka naw'ul khasmi shin labarin masu husuma ya zo ma iz al lokacin da suka tsallako mihrabi inda annabi Dawud yake annabi Dawud yana cikin gida ya hana mutane su shigo don haka yana ta keɓance na tabautar Allah daga shi sai Allah yana tabautar Allah kawai sai ga mutane sun tsallako irin dinar da ya san mutane ba su yin tsallakowa to mala'iku ne kuma mala'iku kamar yadda muka faɗi suna shigan mutane su zo domin wata koyarwa domin wata karantarwa da suka zo ni suka yi sai Allah ya idakalu ala dawuda lokacin da suka shiga ga annabi dawuda fa a minhu sai annabi dawuda ya turgi sai tsorata daga yin su saboda ya san ya ce a wuce kofa ya san ya hana a shigo ya san wannan kofa mutum da ya tsallako ta ga mutane sun tsallako ta na ka fafa ji a minhum sai tsorata da su ƙwallo ta kaf suka ce kada ka ji tsoro wani yin tsoron ɗabi'a ne irin wanda annabi musa da ya ga sanda sai ya juya yana yana mai jin tsoro za ka irin wannan tsoron ne sai Allah ce da kai ji tsoro wani tsoron ɗabi'a ne bai da laifi ba irin tsoron da aka ce maka ka ji tsoron kowa sai Allah zai ka ji tsoron kowa sai Allah ta ba ga maciji nan ka zabura ba wannan wannan tsoron ba iri ne ba ne zai yi baka jin tsoron kowa sai Allah a kana jin tsoron matarka in ta tashi ba ba bala'i da wani ba illa ba ne ba tsoron ba ne wani mallami ba san wani mallami ba dan Najeriya bane mun san ya hada shi da ba ta sai ba yazo yana koyar da kitabu tauhid sai ya kawo wajen so Allah ya aka tsoro sai ce kun ga Allah ya hada ana so ne ana tsoro ne sai kuma matan mutuwa amma ba irin wacce ba ne ka kai exposure a wajen kai ka kai mutu yana jin tsoron ba ta ce kuma yana son ta amma ka ga ba irin na Allah ba ne <laughs> to irin wannan tsoro na ɗabi'a na ka ji tsoron abu ko ka ji tsoron duhu wannan abin da ke nuna ya yake nuna bai nuna shirka bai nuna baka da tauhidi ya zai kana da raki ne irin wannan tsoron za ka sai suka ce ne laka kada ka ji tsoro khasmani ba za ba abuna na alaba abu mu da kake gani guda biyu masu husuma ne kara mun ka kawo sashen mu ya kawo kara da sashi ya zalunci sashi fahkun bayyana bil haqqi mun zo inda kake kai hukunci tsakaninmu da gaskiya wala tushkita kai zalunci kada ka farkata zuwa ga wani wahdina ila sawa istira ka shiryar da mu zuwa ga hanya mafi dacewa malamai suka ce anan ashe yana halatta a wa alƙali wa'azi ya an je kotu an ka kai ka kotu kun ji malam bello ya ya ce da shi da wani alƙali <laughs> ya ce shi zaki ne yi. to wa'azi yana halatta a wa alƙali wa'azi a cikin kotu yana halatta awa alƙali in mutum zai buku hukunci ka ce mai amma ka ji tsoron Allah ka yi muna hukunci da gaskiya kada ka karkata zuwa ga wani mu yana halatta ko a kotu ne ko a wajen kotu ne yana halatta awa shugaba wa'azi gaba gare shi a kalimar haƙƙin inda sultanin ja'ir yana halatta a sarki wa'azi ko al'adili ne ko azzalumi ne ko shugaba a yi mai amma inda zu gaba gare shi a ce mai ka ji tsoron Allah don haka yanzu su masu hukuma ne suka zo inda alƙali amma suka ce fa kun bayyana bil haqqi wala tushrik ka yi muna hukunci da gaskiya kada ka karkace kada ka yi muna zalunci wahdina ila sawa istirat ka shiryar da mu zuwa ga hanya mafi daidai haka shi ma alƙali yana halatta yawa mutane wa'azi a cikin kotu annabi sallallahu alaihi an zo yana cewa la'alla ba'dukum yakunu alyana bil hujjati min min al-ba'd zai yi ku zo mini ɗayan ku ya fi daɗin baki akan ɗaya fa a ala nahwi ma asma sai muku hukunci ba gudu abin da ya bayyana muke ji to duk wanda ne wa hukunci da haƙƙin wani ya ansai to ya anshi wani yanki na wutar nama. za ka kuka je kotu an ba ka gona shirme ne in ba gonar ka bace an je lahira wutar na mace ko ka je kotu aka ce kai adda kuɗi aka ce kai adda mota ko kai adda gaskiya in ba kai adda gaskiya ba annabi ya ce ni ina in yanke hukunci ina yankewa ga yadda nake ji kuma wannan yana nuna wani abu da malaman alƙalanci suke faɗi shine cewa duk abin da alƙali ya yanke haka aka tafiya ko ba shi ne daidai ba saboda mai saboda annabi ya ce ina yankewa sai in yanke ga gudun yadda nake ji zai in yanke wani haƙƙin wani lahira zai biya wanda yana a duniya ka tabbata kenan ko don haka akwai kotu ko Najeriya misali ko duk duniya akwai kotun da ake zuwa sai a ɗaga yan kai wata kotu ko kuskure ta yi ya tabbata a nan duniya amma ya tabbata abinda ake faɗi kotun daga ita sai Allah ya isa ake cewa ko ya je Supreme Court misali daga supreme court ta yanke hukunci ta ce wani an ta gaskiya ya ta ah, supreme court ta bashi ko supreme court ta baka gaskiya ya an je lahira ba daidai ba ne supreme court ta kai annabi ne sallallahu alaihi wasallam yace to ni in yanke ni baka nufi kai an da gaskiya aka je lahira ba kai an da gaskiya aka je lahira wuta ke ni yanke ma za ka babu rana da wani kaga mai shari'a ne yayi ne yayi bara'a da abin da zai zuwa tun da yana yankin hukunci ne gwargwadon abin da ya jiya don haka yana halatta a alƙali wa'azi kahin ya yanke yana halatta awa shugaba wa'azi yana halatta a yi wa'azi ga wanda zai yanke hukunci kuma ba tare da cin mutunci ba kuma wannan wa'azi babu mutunci ko suka ce ne لا تفرق خصماني بقى بعضنا على بعض مو ما تقول سومالي لساش مولي زالنشي أكن ساش فحكم بيننا بالحق فيكونش تكالم ورغسيا ولا تشكت كدك كركت زواج وني كدك يمول زالنشي وهدنا إلى سواء السراء أشياء دموزوا بهنيا مريديشيا مي مثل السوء إن هذا إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها فقال أكفلنيها وعزني في الخضاب ليه حارد أتكوى سيئة إيه فرمجنا سيئة إن هذا أخي وانا وانا a nan malamai suka ce ji sun zo husuma don sun zo su koyar ne su karanta ko kana husuma da wani ta kai ka ko su dan uwanka ne inna mal mu'minuna ikhwa haka 'yan uwantaka wani faɗi za ka sama fajara idan faɗa ya haɗa su da shi zai fajinci ya yi ƙarya ya yi ƙirƙire ya soke ka wannan ba alama ba ce ta muni ne a ta alama ce ta munafiki shi mumini lokacin da aka je ƙara kotu ga a kotu guda ya kawo guda ƙara sai ce inna haza a fi wannan ɗan uwana ne ba musulmi ba ne musulunci ya haɗa mu to don kawai ya yi zalunci ya ɗauki kazana ko kuma ni yana gani ya yi zalunci shi ma yana ganin ba zalunci ya yi ba don shi muka zo kotu yanzu alƙali da tabbatar da zalunci ne ko ba zalunci na ba wannan bai tafiya da yan wataka ta addini zaka shine babban abin da muke koyo daga wannan inna haza a fi wannan mutum biyu suka ce wannan ɗan uwana ne إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة قال لي جاوبك على يوم yace wannan dan uwana ne lahu tis'un wa tis'una na'ja yana da tinkiya ko akuya 99 waliya na'jatun wahida ni ko ya da akuya daya yanzu da zai kudi da talakkai aka kawo kaya ko faƙala a cikin liha sai shi wannan mai tinciya tasirin da tara sai ce in ba shi kawai ya haɗa ya cike ɗari wa azzani fil khida ya yi ta matsa mini ga magana an cuci talaka abinda kowa ka sai ya samu ya ce a tuci talaka ko za ka a tuci talaka yanzu shigan mai ya kamata a yanzu ne suka zo sai suka ce wannan ɗan uwana ne yanzu shi talakan ka magana muna suke muna hukunci da gaskiya kada ka yi karkata ga ɗayan mu ka shiryar da mu hanya mu daidaiciya wannan dan uwana ne yana tunkiya da fara wannan mai kuɗi ne kenan ni kuma ya tunkiya ɗaya sai ce in bashi tunkiya ta ya haɗa yin matsa min cewa sai na bashi don haka yanzu annabi dawuda ya fi talaka me ya kamata ya ga hukunci ya ji mai kuɗi ya ce kai mai kuɗi faɗi sai annabi dawud da addu'a sai kawai sai shigan matsalar ta sai ce mai bari sai yake hukunci qala laqad zalamaka bi su'ali na'jatika ila al'ajiz wa inna kathiran min al-khulaqa la yabghi ba'dhum 'ala ba'd la yabghi ba'dhum 'ala ba'd illa alladhina amanu wa 'amilu الصالحات mun karanta wani ayat zamu sujuda akwai sujuda ciki daga bayan karanta muku wannan ne sa zamu sujuda amma dai zamu sujuda za ka faru ala qala laqad zalamaka qala laqad zalamaka bi su'alina ajabika ila ni'adi wa inna katiran min al-ulama ila yabghi ba'dhum ala ba'd لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه فاستغفر ربه وقر راكعا وأناب سمع الله طيب كافي مش مش قبل القصه suratu sa'ad wannan surar tana cikin inda malamai suka yi sabani yana cikin min azamin sujudi ko baya ciki yana cikin wanda dole sai an yi sujuda an karanta ko kuma ba dole sai an yi sujuda ba akwai hadisai da yawa da wata ran an karanta ma annabi ya zo nan yayi sujuda wata ran an karanta bai sujuda ba amma dai duk ga wanda ya taƙaici duka yanayin guda biyu nan da imamu abu dawud da ya rawaito yace haddathana ahmad ibn salih qala haddathana ibn wahab قال أخبرني أمر بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال عن إياب بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر صاد النبي صلى الله عليه وسلم منبر يكرر سورة صاد كان أنا هدوبا ما har kamar tafsiri wani cewa ai ba tilawa ba tafsiri to annabi na hudu ba bisa minbari ya karanta suratul sad falan ma balaga sajdata lokacin da kai wannan aya ta sajada nazala fa sajada sai ya sauka da bisa mimbar ya yi sujuda wasa jadan nasu ma'ahu mutane kuma suka yi sujuda tare da shi masu wayan hudu ba falan ma kana yawun akar lokacin da wata rana ta zo kuma yana hudu ba ha sai ya koma karanta suratul fat falan ma balaga sajdata lokacin da ya kawo daidai wajen sujuda ta shazzanan nasu lis sujudi sai mutane suka shirya za a yi sujuda tun daga nan da ya karanta a yi sujuda faƙala sai ya ce inna ma hiya taubatu nabi wannan aya ai tuban wani annabi ne annabi da ne ya tuba da ya gaza cewa abin da ya ba daidai bane walakin ni ra'aytukum ta shannatum kire na ga kun shirya muku juda na ga kun shirya muku juda amma ku san tuba annabi ne fana zara wasa jada ya sauka kuma ya koma sujuda wasa da zuhu suka yi sujuda ta kaga ana sujuda kenan ko na farko da ya karanta sai ya sujuda suka yi sujuda wata rana da ya zo da ya kawo nan sun da sun sa a yi sujuda can da sai suka shirya musu juda sai na kun shirya musu juda ai wannan tuban wani annabi ne aka faɗi to amma tun da kun shirya musu juda bai mu yi sujuda wannan hadisi imamu abu da ya rawaito shi zaka ne yana cikin inda ake sujuda kuma in an bar sujuda kamar da yanzu akwai hadisi daga Abdullah bin Abbas yace laisa min azaimin sujud ba cikin kuma ga annabi nan ya faɗi yace ai tuban wani annabi ne kamar yadda zamu shi za mu koma ga kissan bayan wannan bawan Allah ya faɗi ya kawo ƙarar wannan fara sai annabi Dawud ya yanke hukunci yace laqad wala maka bi su'ali na ajatika ila ni ajihi ya zalunce ka da ya tambaye ka tunkiyar ka zuwa tunkiyoyi ne shi da an tunkiyoyi da yawa kuma ya tambaye ka wa inna kaseeran min al-khulafa ila yabghi ba'dhum ala ba'dhum ai masu kudin na haka yanzu ki da yawa cikin da ake haka kasuwanci aka da dukiya haka kuke sai su dinga zaluncin junansu illal ladina amanu wa amilus salihati sai fa waɗanda suka yi imani cikinsu suka yi aikin kwarai wa kalilun mahun kuma ‘yan kaɗan ne za ka hukunci kawai annabi dawuda ya yanke to annabin Allah Allah zai bari ne akan kuskure ya yi kuskure yana ganewa nan take sai ya faɗa ko ban fa saurari wannan ba fa to lalle an samu matsala shine wa banna dawudu annama fatallahu sai annabi dawuda ya tabbatar da cewa mun fitine shi irin wannan bannu ne a hadithul ahad suke tabbatar su ai sai inganta har tabbas ke aiko banna dawuda ah, ni ni mu'mini da cewa lahira to an ni mulaqin hisabiya kaga an ce ban bayan nan wa Aisha ko a ce ban da tabbata annabi ya wadi ko bai faɗi ba yanzu mu'mini ne su je lahira an ba su littafin su a hannun dama sai ce in inni shi shine ake cewa ahadithul ahad tufidu dhanna azannin raji ake nufi zan zato mai kama da yakini hadisi ya inganta da isnadi ingantacce annabi ya ce muka yadda mu yanzu cewa ga masallacin shehu ba mu gani ba duk da shi wani ya zo ta hanyar yi. muka yadda ga kazan kaza muka yadda ga kazan kaza muka yadda da wasu labarai da muka ji Waɗanda isnadin su bai kai wa'inda isra'ila bale a da su da suke ingantacce ingantacce lamba ta farko to ga annabi dawuda bancin wannan abin ya tabbata sai Allah ya ce wa banna dawudu sai dawuda ya fahimci yadda ya tabbatar da duk ma'anarsu an na ma fatan nahu cewa jarabawa ce muka yi mai mun jarabce shi yanzu cewa yanzu hukunci tun da alƙali ne za a tashi hukunci an tashi hukunci kayan jama'a ta ya yanke hukunci da gefe ɗaya ko sai ya ji da kowane gefe fastaghfar rabbahu sai ne ligafara ubangiji ne wa kharra raki'an ya faɗi yana ruku'i wa ana ya koma ma ubangiji cewa Allah na yi kuskure Allah ka yafe ni kaga saboda me saboda abin da ya yi na saurarin gefe ɗaya bai saurarin gefe ɗaya ba to abin da ya yi kuskure ne ko ba kuskure ba ne, abin da ya kamata a nemi a nemi tuba ne ko ba a nemi yayi wata a nemi tuba bane aya ta gaba ce ta gaya muna fa gafarna lahu dhalik وإن له عندنا لزلفى وحسن معاد ce wadda Allah ya faga farna lahu zalika muka gafarta mai sai nuna cewa wani abu ne shi ne ke eh don in ba laifi bane za a ce ba laifi ka yi ba za ka ce Allah yake faga farna lahu zalika sai muka gafarta mai wannan kuskuren da yayi wa inna lahu indana la zulfa annabi dawud da kuma kusancin mu ne ka kuji an ce yayi kuskure ko yana shi ko ko dan karami ne yanzu cikin mu aka ce makusancin Allah ne babu sai dai ka shiga cikin ya ayyuhal ladina amanu amma babu wanda aka faɗi suna na cikin ko aka faɗi da duniya ne annabi dawuda Allah ya ce wa inna lahu indana la shi fa inda muke fa makusanci ne yana cikin masu kusanci wa husna ma'a kuma yana da masu kyakkyawan makoma in ya zo inda muke makoma sai mai kyau tana dan tana jira mu kaga dukkanin mu sai dai mu yi tsammani sai dai mu yi addu'a sai dai mu yi fata amma babu wanda aka wa haka don yanzu cikin isan nan kamar yadda ibnu kasir ya ce kamar yadda muhammadu aminu shankiri ya ce haka za mu fahimtar ta an kawo ta ne domin a jarrabta annabi dawuda a kan waɗannan guda biyu masu hukunci kuma wannan ya zama muna izina ga duk masu hukunci dukkan gefe ɗaya ka tabbata baka yanke hukunci ba sai ka ji gefe ɗaya ko da kuwa kawai yadda ne za ka yi a kawo maka tsarawa ne yi da muka yi mu'amala da shi ban ji daɗi ba ka kaza kaza ya yi kakka ɗauka shawawa ne a shi kawawa ne bai kyauta ba da ka yi haka to kai ma ka yi sujuda ka yi rukuni ka roƙi Allah ya gafarta ma kai kan baka da tabbacin fagafar na da hu zalika eh, don ka gane cewa kai koda wai za ka kawo magulman wani kaji ji abin da wani ya yi ka ce wani bai kyauta ba kai ko ka tuba babu tabbata an karɓi tubanka ko ka yi istighfari babu tabbata an karɓi istighfarinka za ka tun daga farko ka kame bakinka kakka yadda wani ya kawo ma tsarar wani ka yanke hukunci wani ya ɗaya daga cikin abubuwan da ake kai jita-jita nan ta nan ta haɗe gari su ashe wani kaza ne ashe wani kaza yake yi ashe wani kaza ne saboda mai kawai ya ah, yi ma haka ne jiya labarin ne gani wani ma a facebook ne karanta wani a youtube ne gani wani a kaza wani a whatsapp group din mu aka turo muna ba daidai ba ne sannan in ka ji wannan ka tabbata ka ji wannan yanzu wannan yana cin yawan aukuwa ga ma'aurata guda biyu kawai sai mata ta kawo ma ƙara an yi kaza an yi kaza kaza ta ce ki bai da gaskiya bai da mutunci ta ai kashe mata aure shi ƙarya ne kamata a kira mijin a ce haka ne in ya ce haka ne sana a hukunci ya ce ba haka ba ne sai su shiga musu da gardama. sai a ce albayi na tu'alal muddai wal yaminu alama an da shi annabi ce lauyi tsannasu bi da'awahum ladda'a rijalun amwala qaumin wa dima'ahum da kucce kaza wani yayi kaza gaskiya ne wani ya min kaza da wani koje zai iske wani yace motar nan tashi tauce ni bacewa ya tace ci kuka ba shi shikenan kawai tunda haka akai a zai zo ya ce wani shi ya kashe babana sai ta to a kama shi ma a kashe shi na nabi ce da ana ba mutane duk wanda ya ce kaza ne duk wanda ya da'awa sai a bashi da wasu mutane sun kirayi jinanan mutane da dukiyoyinsu kawai tana son kashe wani sai ka ce ya zagi annabi yaro mai ru kuma da ma fada a tsakanin su kila bashi ya ka. a ce ga ne ya ce ka za su a yi ba haka ake ba sai an saurari wannan gefe an saurari wannan gefe doka babban abin da nake kira masu hukunci wanda aka kawo ma tsakanin makwabci da makwabci tsakanin abokin kasuwanci da abokin kasuwanci tsakanin mata da miji duk yadda kuka ga ɗaya ya yi kuka ya nuna kaza kakku yadda malamai suna cewa idan mutum ya zo maka bai da ido ɗaya wannan malaman kalanci ciki kawo wannan da mutanen ido idan mutum ya zo maka yana kuka bai da ido ɗaya ya ce wani ya cire min ido har kwata-kwata kenan ko kakka yake hukunci ki an kira wani zai yi sai da ya cire mai ido biyu ki ya cire mai ido guda mutane sun iya editing in suka zo ba da labarin abin da ya shahe su da wasu sai mutum ya zo daidai da inda ya sai ya tsallake sai ya ɗaga sai ya yi kaza sai ya faɗi kaza da kaza za ka wa aure da muka kusan duk macen da dudduka macen da ta kawo ƙarar mijinta ƙarya ta kai akwai ƙarya ta tana kisa ta ta faɗi ciki don shi da an faɗi sai ce wallahi ban yadda ba to ta hana da kai ce ta kira mijinta kwana ai ba a hukunci, yanzu ji wannan bawa Allah kala kuma kin tsaya ɗaya amma Allah ya ce ha ah, daidai bari mutum ya a daidai ya zo talaka za ka mutum ne zai ce wani zai ya biya shi kuɗi unguwar mu ya kwashe wutar transfoma, gida ne sai ya kashe wutar transformer ta kai tsanka ce ka masu kuɗi ba su da sosai ka bincika zai sai da ya samu sati transfoma ya sa tashi shi ya sa ka da kuɗi ne amma za su sai su laɓe ba su gaya maka cewa siyasa transformer da kuɗi ne ba sai su ce ya jaye musu ta transfoma. zai yi wanda aka matsara ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza ce ba wallahi ba gaskiya bane miji na muju garai ya ban mata ta guda tana wata da waya kuma tana chatting niya ya haya ni waya ina chatting ce wallahi ƙarya kike bincika ya aka yi ko ya kama kina tashin da wani ne ce da bai kamata ba sai ta koyi wannan eh ita an kama tana tashin da wani sai ta koyi tana tashin da wani za ka ji zai ce ai mudu muke ya ban wancan ita na waya tana niya ya ne da kai maza ba su da adalci ji wancan shi ita ya so wani ana kawo mai ana kawo mai kaji gida ne yana da mata guda biyu mata ko guda tana hita a ce ta so kaji ba sani ba sai ko da yaushe yana gidan wancan ko za sai ta kawo kaji sai mai kaji yace ya ce alhaji ne ya hito mata kaza kullun gidan ta yace cewa kai kaji kaga bai kama ya kama da ya suka da ya gare ba haka bane a cikin shi wancan alhaji mata ko guda hita ta kai sai ita ita ce ki biyo ki kawo kaji ita kuma guda ba ta hita sai ta kawo kaji gidanta to duk labaran da ake kawo muku na sukan makwabci da makwabci na sukan abokin kasuwanci da abokin kasuwanci na sukan mata da miji na sukan wa da kare duk irin wannan ne duk in mutum zai ba su sai ya edited sai ya ɓoye nashi laifi sai ya fidda laifin wani da kajiya suka ce wani abu da gaskiya na shi annabi sallallahu suna wasallam musulma ce in ɗayan ku zai adalci zai hukunci kada ya yi hukunci sai ya saurara daga gefe ɗaya ya saurara daga gefe ɗaya zaka muddin baka ji daga gefen guda biyu ba in ka yanke hukunci ka yi zalunci in ka yanke hukunci ba daidai ka ba ko da ka samu ba daidai ka ba saboda baka bi hanya da ake bi ba baka bi procedure da ake bi ba ta hukunci zaka annabi dawuda sai ya gane an jarabce shi zaka mu abin da muka fahimta daga wannan kissa shine in mutum zai hukunci ya saurari wani gefe kamar ya saurari wani gefe an shigowa an wa annabi dawuda su a isra'iliyat ba su fassarawa da tinkiya suna fassara da wani laifi kuma su azama annabi dawuda wannan laifin na faɗi ba za mu kawo wannan ba saboda na farko akwai cin zarafi ga annabi dawuda na biyu bai inganta ba daga annabi a sallallahu alaihi wa sallam ko ɗaya daga cikinsu don haka sai Allah ya tabbatar da hukuncin annabi dawuda da cewa kuskure ne kuma ya dawo ga rai ya tuba kuma Allah ya tabbatar da cewa ya karɓi tuba ne sai Allah ya ce ne ya dawo يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن عذاب شديد لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب ما يسأل كاومنا وتعايا لك سوى عطونا صفوة أبا آيات وروف هذا النبي داود جير مانيك وكاكد النبي منذو يتي داود إنا جعلناك خليفة في الأرض يا كي داود من سنعك خليفة أبا ينكسا za ka matsayin shugaban ƙasa kake matsayin gwamna kake matsayin sarki kake matsayin wanda ke shugabanci kake yanzu fa kun bayyana nasu bil haqqi kai hukunci tsakanin mutane da gaskiya da ka a ce maka hukunci da gaskiya ko ka ji tsoron Allah ku ga kai mallan kai ustazu kaiwa a'a ya ayyuhan nabi taqillaha wa la tuqil kafirin wal munafiqin ko hasbatul ahzab ko kusatul ahzab Allah ya kai annabi ka ji tsoron Allah to yanzu Allah ya ce ma annabi Dawud ya Dawud inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nas bil haqqi wa la tattabi'il hawa ya kai annabi Dawud kakkabe mason ranka fayubillaka an sabilillahi sai sun ranka ya ɓadda kai daga hanyar Allah yanzu Allah kewa wannan magana annabi dawud don haka alwalid bin abdulmalik ɗaya daga cikin kulafa ubani umayya ya tambayi wani malami كما يدى ابن أبي حاتم يرويته ابن أبي حاتم يسمي حدثنا أبي قال حدثنا هشام بن خالد قال حدثنا الوليد قال حدثنا مروان بن جناح قال حدثنا إبراهيم أبو زرعة وكان قد al-kitaba. wannan ibrahim abu zura yana da ilmin attaura da injila ya karanta littattafan da aka suka suwa kafin ƙur'ani annal walid ibn Abdulmalik malik lahu walid ibn abdul khalifa sannan abdul bin hisham ɗaya daga cikin kulafa ubani umayya ce mai ayyuhasu ƙara mu ayyuhasu khalifa ana wa khalifa hisabi a ce ya yi daidai bai yi daidai ba fa'in na kaɗi ƙara'ata alkitabar awwal ya kai ibrahim abu zura ka karanta littattafan farko da aka saukarsuwa a taura da injila wa ƙara'atar ƙor'ana kuma ka karanta alƙor'ani wa faɗinta kuma kana da ilmin fiƙin ka fahimta ana ce ma shugaba ka yi daidai ba ka yi daidai ba ana yi na hisabi fakultu sai ni ce bayan abu zuwa ya ce ya amiral mu'mini na akulu ya ce ya amiral mu'mini in faɗi ala kul fi amani ya ce faɗi tun da tambaye ka kana cikin aminci duk abin da ka faɗi ka aminta kultu sai ni ce ni shi bayan abu zuwa ya amiral mu'mini ya kai amiral mu'mini an ta akramu ala allahi am dawud kai ka fi karanci kai ka fi girma inda allah ko annabi dawuda fa inna allaha azza wa jalla jama'a lahu nubuwata wal khilafa shi fa Allah ya haɗa mai annabi ne kuma khalifa ne kai yanzu halifa ne kake amma shi annabi ne kuma khalifa ne sun mata wa adam Allah ya mai ƙashi fi fita ji a cikin littafi ne fakada sai Allah ya ce ya dawo da inna da Allah ka khalifatan fil Allah ya ce mai ya kai dawo da na fasanya ka khalifa a bayan kasa fa hukum bainan nas bil haqqi kai hukunci tsakanin mutane da gaskiya wala tattabi'il hawa kada ka bi ton rai fa yudillaka an sabilillah fa yudillaka an sabilillah sai ton rai ya batar da kai daga hanyar Allah innal ladina yudilluna an sabilillah al-aya kaga wa kana ikrima kaga wannan ke nuna cewa yayi man da kawo mai wannan ayat cewa ga annabi Dawud da annabi Allah ne halifa ne amma Allah yayi a ci da cewa in kai ba daidai ba za a yi man za ka yi hukunci tsakanin mutane da gaskiya kakka biye mason ranka sai sun ranka ya ɓadda mutane daga hanyar Allah lalle waɗanda ke ɓacewa daga hanyar Allah innan lazina ya bulluna an sabilin layi waɗanda ke ɓacewa daga hanyar Allah lahum azabun shadidun lalle suna da azaba mai tsanani bima na su yau mai da abin da suka yi na manke ranar jira ranar sakamako don haka wannan ayat ta nuna cewa wanda aka azama shugabanci wanda aka azama jagoranci wanda aka zama alƙalanci ana mai wa'azi ba a bai a ce shugaban ƙasa ne ba a mai wa'azi sai a biya shi duk abin da yake so an shiga inda suke a faɗa mai abin da yake so ba a cewa wannan gwamna ne ba a mai wa'azi sai dai a shiga a gaya mai abin da yake so ba a cewa wannan sarki ne ba a mai wa'azi sai dai a shiga a gaya mai abin da yake so kada mai wa'azi bil hikmati wal mau'izati hasana ana jawo hankali ne annabi ya ce man kana lahu nasihatun inda zi sultanu a inda wanda Allah ya ba shugabanci ana musu nasiha ne a inda suke a wurin da suke ake musu nasiha ka wannan ayat ta nuna ana yi ga abin da Ibrahim Abu Zur'a ya faɗa ma Walid bin Abdul cewa kai ka fi girma ko kuma annabi Dawud to ga annabi Dawuda kuma ga abin da Allah ya gaya ma annabi Dawuda don haka wa'inda ke shugabanci su ƙara tsoron Allah su kiyaye gaskiya su kiyaye adalci kada son rai ya sa kana shugabanci ko wani irin shugabanci ne shugabancin ƙasa aka baka shugabancin jiha aka baka shugabancin wata ma'aikata aka baka shugabancin local government aka baka sarauta gare ka shugabancin kwamitin masallaci aka baka shugabancin gidanka aka baka shugabancin classroom kake saka sa a samun in wani kafin na wani wanda ya ga kawo a kafan mai ajinai saka koyi a samun in wani don ba so rai in kai haka ta ji son rai don haka kowane mu gashi annabi ya ce kullukum ra'i wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi kowane mutum mai ciwo ne kowane ku akwai nau'in shugabancin da aka bashi kuma kowane ku za a tambaye ga abin da aka bashi in ana irin haka shugabanni ana yi musu wa'azi kaka ji daɗi ka gana da wani yana can in ka ji jijiya ka ce ga su can to gudu kai haka ce annabi ce kullukum dukkanin ku kowa da kowa da kai ake kai ma sai ka ji ba kai wani shugabanci aka azaka kallon ka nawa kake musu shugabanci kana cewa wannan a ɗakin mu wannan ba a ɗakin mu ba don wannan ba a ɗakin mu ba shi abin da gaskiya wannan a'a kullukum Ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi na kowane mutum ya diba irin shugabancin da aka bashi da irin abin da sa rai sai ya yi adalci domin waɗanda ba su adalci waɗanda ke suwa daga hanya, Allah suna da azaba mai tsanani saboda abin da suka mance na ranar sakamako Allah ya ganar da mu Allah ya gatar da mu duk abin da aka babu na shugabanci Allah ya tilasta mu na yi mutane adalci Allah ya kauye hannunmu daga yin zalunci kuma waɗanda aka shugabanta suwa shugabanci babba kuma Allah ya tilasta musu yi ma mutane adalci Allah ya canja su daga wa mutane zalunci tsakaninmu da waɗanda muke shugabanci na iyalanmu da wasu jama'a da Allah ya ɗora muna da kowa da kowa ma anan za mu dakata abinda mun faɗi daidai Allah ya ba mu lada kuskure Allah ya shafe cikin zukatan mu shafe cikin littafan mu akwai ah, ah, taimakon marayu yau neman taimakon marayu yau kuma akwai akwai tambayoyi irin waɗanda muke ansawa bismillah alhamdulillah Allah ya saka malam alheri mai tambaya ta farko yana cewa Allah ya ƙara mana ikhlasi ya ce um, ya san wasu mutane da yawa da ba su da zakka saboda rashin fahimtar yadda ake yin ta sun ɗauka tsabar kuɗin da ke cikin akawun kaɗai ake fitar ma zakka to Allah yana su malam ɗaya takaitaccen bayani game da zakka da kuma uba wa'anda ba su da zakka fahim mu gama wannan cikin biyo ne zakka babban lamari ce rukuni ce na biyu a cikin rukunan musulunci ban an cire shahada ce daga sallah sai zakka sannan azumi don haka zakka babban lamari ne mai girma wanda wanda baya hishe ta za a yi mai lalata ranar alkiyama a yau matukuwa a yau ma فتغمى في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم ranar alƙiyama za a saka cikin wuta in ta yi zafi dukiyar sai a yi musu lalas ga sassan jikinsu da kuma bayansu a tsa a yi lalas ma mutum wa'inda ba su ba da zaka ana yaƙarsu kamar yadda abubakar siddiq ya tafi ga wa'inda suka hana zaka bayan annabi ya rasu annabi suka ce ba su ba da zakka domin Allah ya ce khudh min amwalihim sadaqatan Allah ya ce annabi ya ansa suka ce annabi ya tafiya ce yanzu babu mai ansa zakka da haka ba za mu bai ba sai na abubakar ya hada sahabbai suka je suka yaƙe su rashin ba da zakka babban illa yake da shi rashin ba da zakka in mutum ya yi inkarin ta yana fidda shi cikin musulunci sannan abinda ake basuwa zakka abinda aka mallaka na dukiya ba a ce kuɗi ɗai ba zaka wanda adda abin kuɗi wanda ba na amfani bane ya saye domin ya sai suwa to zai fi da zakatai abinda abba a fisuwa abinda aka sai don a yi amfani kamar gidan mutum doki ne mota ce ke za mu ce a yanzu da bawa ne ma'aikata ne ko kuma injimoma ne masu mai aiki yana da injimoma na photocopy yana da injimoma na printing yana da motocin da ake zirga-zirga da su to irin wa'annan duk matsayin bayi suke ba su da ba amma abin da amma abinda aka tara da su na dukiya yana da zakka za ka baka wa musulunci dubara al'ila sai mutum ya yi dubara in zakka ta yi zai kwashe dukiya ta sai ya sai wani abu sai zakka ta wuce sai ya dawo da shi kaga wannan tsaye eh, wannan ya yi yaudara sannan zakkar dukiya ga wanda adda imani ta fi koyi sauki sai naira arba'in fa duk ake ka da naira ɗaya dubu arba'in duk ake ka bada dubu daya miliyan arba'in duk ake ka bada miliyan ɗaya muke wannan sauki yanzu da Allah ya mai shaka kai ne ka gogori wa an safa cikin da ya ga damar ya mai shaka ya fi da wannan miliyan ɗaya cikin mai miliyan arba'in ya fi da miliyan ɗaya ku yanzu a kasa mu a ce in ba a baku dubu goma goma ba fushi ka kai a baku dubu goma goma ya fi a haɗi a bawa ne to yanzu Allah ya mai shaka kai adda kuma ka ce ba ka bai to ka kyauta ba zaka duk wanda Allah ya ba dukiya ji tsoron Allah ya fidda zakka a ciki wanda abda filaye da ya sai domin ya sai suwa gidaje da ya sai domin ya sai suwa musamman masana'antu da ya sai domin ya sai suwa hannun jari in a can kamfanin ba a mai zakka kai hata da dukiyar zakka gare su wadda taka bata isa zakka ba ta wani bata isa zakka ba amma kun haɗe shago ɗaya ake siliki da su sai an fidda zakka annabi sallallahu alaihi ya ce la yujma'u baina mutafarriqin wa la yufraqu baina mujtami'in in an zo dukiyar zakka tana rarrabe ba a hadawa misali yanzu tunkiya 40 abinda azzakar ta tunkiya daya rago 40 abinda azzakar shi rago daya akuya 40 abinda azzakar ta akuya daya akuya 80 fa ni azzakar ta akuya daya akuya kamanin ita ma zakarta akuya ɗaya akuya ɗari da ishirin fa ita ma zakarta akuya ɗaya to ba a dubara ina da akuya arba'in na sun za a ɗauki ɗaya wani da akuya 40 wani da akuya arba'in in me karɓar zakar sai mu haɗe sai idan ya ɗari da ishirin a shiga mai sunan sai ya ɗauki akuya ɗaya sai kowa a tattara mai kuɗi a biya annabi yake ka a yi haka ne annabi yake ka a haɗa wa'anda an rarrabe annabi yake ka a rabe da an haɗe akuya ashirin yi azzakarta ba ta da zakka akuya arba'in yi azzakarta akuya ɗaya ina da akuya ashirin wannan na da akuya ashirin tare suke suna kiyo ga mutum guda suke sai mai neman zarka ya zai sai mace a raba kowa a bashi tashi annabi ce ka yi haka ne tun da haɗe suke a bar su haɗe sai a hidda zakka ina da arba'in wannan na da arba'in in mai asir zarka ya zo tun da tare suke kiyo kai ya ci a raba a ba kowa ya shi in tamanin ne waje in suke ɗauki akuya ɗaya don haka zakka hatta da dukiyarka ba ta kai zakka ba tana haɗu da dukiyar wani da dukiyar wani ana kasuwanci da ita kasuwancin na albarka dukiya kasuwanci ta kai zakka to ana fidda zakka akan wannan dukiya za ka ji tsoron Allah kada awa Allah dabara kada awa Allah ila kuma masu kuɗi da yawa suna yi da duk wanda ya kamata ya fidda zakka yana fidda zakka ya ba mutane da mutane da yawa an rage talauci za ka ji tsoron Allah a fidda zakka wanda mai da zakka yana da ƙarshe na azaba mai tsanani wallahu ta'ala na to ai kun kahin tambaya ta gaba akwai bayan Allah da suka tuno kuɗi na marayu cikin akawun kamar an ka saba da dubiyar zuwa sun ana karantawa akwai mutum biyu bayan Allah da ba a sa sunansu ba dukkanin sun ba da dubu biyar biyar akwai az and son sun ba da dubu biyar akwai ishaq ishaq shi ma dubu biyar hindatu muhammad dubu goma hassan shehu dubu goma lawal abdulrazak dubu biyar sai muhammad sale dubu biyar a yankuri mutum biyu da suka ba su a guda wanda ba su sunansu ba guda dubu biyar guda dubu goma ne maryam ta ba dubu biyar sai bintu ciroma ita ma ta raba dubu ishirin to Allah ya saka musu da alkhairi da kan za a zagaya ana tambaya a ci gaba da kansa account number din shine 000 zero zero guda uku 158 wani ce ala ƙara mala hakun da wa Allah ya ce ni wasu bayan Allah suka ba ni dukiya naira miliyan biyu a matsayin zakka eh, a araba ya halatta a ciyar da jama'a da ita kuma wani irin abinci ake ba da shawara da fatte ko kuma wanda yake danye zakkar dukiya ana fitar da ita da dukiya ne Zakka abinci ana fitar da ita da abinci ne zaka wanda yake da miliyan 80 ya fitar da miliyan biyu ya bai dan kama mutane miliyan biyu ne ya ba su mai dubu hamsin mai dubu ɗari ko ya hade ya ba mutum miliyan biyu ko mai dubu ɗari biyar biyar ko mai dubu ɗari ɗari can sai su je su su sai abinci ya abinci suke so su in kuma suna da abinci dama matsalar tufafi ce gare ko matsalar haya ce ko matsalar asibiti ce sai su je can sai su yi wannan matsala amma kamu su akai mallaka ake mallakar zakka ake yi ba ta cewa isai ma mutum kaza malamai sun ce ana iya sai wanda aka san baya iya baya iya bai da wayo misali an sai an bashi zai iya sai daga sai a sai mai abinci sai a bashi akwai su da yawa akwai akwai dole in ka bashi gidan shi ana jin yunwa zai je sai da ne kwarai kaga ya shiga cikin masakin cikin fukara za a bashi za ka sai a ɗauki buhun shinkawa a sai mai sai a ɗauki buhun shinkawa sai a ce a kai gaban mata sai a ce ga an kawo sai an kai zai gaba da ɗaukewa ya kan yi gaba sai ka bashi akwai su ha tsaye eh, to irin su to su ana iya sai musu a ba basu kaga lalura ce ta kama mahaukaci ne don haka ana iya zakat sai a kai kuɗin kwami a ce a kula da shi sha ai mai magani kaga shi aka ba shi ya yi amfani da su amma aka ba shi na iya yaji kaga babu fa'ida kuma shi fakiri ne miskini ne wanda ke bukatar zakkan ne don haka in dai ba haka ba to ba ka sayan mota raba mutane da zakka ko ka sai abinci wasu 'yan siyasa sai sai abinci lokacin azumi sai su raba mutane ba a haka ne mutane kuɗi za a ba su na zakka idan kuna so ku ba mutane abinci ta kusa abinci da wasu kuɗi ku ba su amma na zakka dai to kuɗi aka fi so a ba mutane ba a ba da abinci wallahu ta'ala eh, kawai kula wannan da aka da ya rufu tambaya shi a shekara sun saba aiko mai kuɗi ya sai abinci ya raba to amma wannan shekara suka ce mai kuɗin zakka ne in sun ce maka kuɗin zakka ne sai ka ba mutane talakawa inda ka ba abinci sai ka ba su kuɗi sai su je su sai abinci wannan ya ce ala ya jikan su ala ya gafarta malam yana ɗauke da azumi sai mafarkin ya sha ruwa kuma sai sha ruwa to an gane shi cikin mulkin sha ruwa ce akwai azumi ne in cikin mafarki ne ka sha ruwa akwai azumi amma yan farki ne ka sha ruwa babu azumi ba a sha ruwa ba a sha ruwa cikin azumi za ka yana da tambayar ta zuwa ce ana cewa faɗuwar rana ƙarfe shidda da minti arba'in da takwas misali ana kiran sallah ƙarfe shidda da minti hamsin da uku malam ko zai iya shan ruwa ƙarfe shidda da minti arba'in takwas da aka shara ta waɗi amma waye ya kira maka shidda da arba'in da shidda shidda ba biyan ne shidda ne ko in eh, haka ne shidda ne shida da arba'in da shida wani ga maka lokacin rana ta faruwa. in faɗa ma aka yi to kaga duk faɗi ne sai ka yadda an kira sallah ka sha in kuma kana da yaƙini ne ka gani ka tabbata rana ta faɗi kana iya sha mu dai muna cewa wannan ibadar a yi su ne a jama'a an kira sallah gaba ɗaya a jama'a aka sha ruwa ka sha ruwa amma in ka tabbata rana ta faɗi ba dole sai ka tsaya jiran an kira sallah ba amma kai idan kana amfani da wani app ne da ke ce maka 646 wani app ya ce maka 623. sai kasance cewa ka ce ai ga wani af ya ce kaza ka samu tabbaci cewa rana ta faɗi sannan ka sha ruwa wallahu ta'ala in rana ta faɗi ba a ƙara komi da yake sha ruwa ana so a gaggauta buɗin baki amma gaggautawa sai an tabbata rana ta faɗi mala idan nawa mutum alƙawalin zan ba shi kuɗi na ce gobe ya zo ya amsa insha Allah sai ban samu ba to hakan yana cikin saba alƙawali a abin cikin saba alƙawali amma in ka nuna mai cewa gobe insha Allah zan baka kuɗi kana nuna cewa za ka samu wa in ma banna anhu mubtiga a rahmatin min rabbika tarjuha fa qul lahum qawlan maysura shine ya hakuri ka dawo Allah ya ce in ka kauda kai da gare su masu roƙonka domin tsammanin wata rahama daga ubangiji ne kake tsammanin ka ga musu magana ta tauta na aka samu a ce ma almajiri Allah ya baka hakuri kaga magana ta tausa ke saka insha Allah gobe insha Allah gobe gobe baka samu baka da laifi ba za a ci kayan kauli da cika ba to subhanaka Allahu nawa ka samu a samu dubu hamsin da tara da ɗari takwas da talatin Allah ya saka da alheri to subhanaka Allahu bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk